إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta asabar 22 ga watan ramadan 1443 wace sai daidai da 23 ga watan abrilu shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratun nah sura kudar zuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta biyar wacce malam ya karanto mana sai lokaci ya riske mu sai muka ce insha Allahu idan Allah ya mana wato aran rai zuwa yau malam zai nanata wannan ayan sai mu fara daga kanta malam bismillah Thank you. والأنعام خلقها لكم فيها شفء ومنافع ومنها Allah subhanahu wa ta’ala yana ci gaba da mana bayanin allantakanta subhanahu wa ta’ala kuma cewa ba shi da abokin tarayya a cikin sifarsa ko ayyukansa ko kuma ainihin sunansa. ba wani mai suna irin na Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya ba wani mai aiki irin aikin Allah subhanahu wa ta'ala hadha khalqullah faruni madha khalaqa alladhina min ba wani mutum wanda za a ce ko wata halitta wacce za a ce yana da sifa irin sifar Allah subhanahu wa ta'ala kadaitacce yake a komai nasa a don haka idan kana duban balaga irin ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin halittan sama da kuma ƙasa ya nuna mana a wasu ayoyin halittan sama da ƙasa sun ma fi girman halittan bil'adama a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fatawwaha wa aghfasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha sannan bayan yayi bayanin halittan sama da ƙasa sai yazo yayi bayanin asalin halittan mutum shi ɗan adam wane ne daga ina ya zo don me ya zo sannan me ake nufi da shi ba wanda zai yi wannan sai Allah subhanahu ta'ala bayan ya yi bayanin asalin ɗan adam yanzu kuma sai ya nuna masa cewa ba haka ya ka ba sai ma da ya tattalin maka abin da za ka rayu a kai in ka koma can ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa falyanzuril insanu ila ta'ami mutum ya yi dubi zuwa ga abincinsa أننا صببنا الماء صبا من سوكد دروا من زبد شي زبروا ثم شققنا الأرض شقا سنمك تعاق كسا تعاقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائك غلبا وفاكهة وأبا متاع لكم ولأن ولأنعامكم دك وأننا أبوبوا قبائع إنك دوب كروسيديا قبائع باين أنيكا ainihin gaba ɗaya ruwa ce ruwa wato akan ruwa kake rayuwa shi yasa bincike nuna cewa mutum yana iya kwana uku zuwa bakwai yana shan ruwa ya rayu amma ba zai iya cin abinci ya dinga sakaman abinci kwana uku zuwa bakwai ya rayu ba wannan rashin ruwan zai iya masa illa ya rasa rayuwarsa saboda kai daga ruwa aka yi ka wallahu khalaqa kulla dabbatin min kowace dabba da ka gani daga ruwa take Allah subhanahu ta'ala yi ta dan haka baka isa kai ka rayu ba ruwa ba shi yasa zaka ga idan mutum ya samu matsala ta rashin lafiya da an kai shi asibiti farkon abin da likita ke kokarin yi ya sa masa ruwa saboda a nasa ilimin ruwa in Allah ya da Allah yana iya taimakon ka ka miƙe ta hanyar ruwa a don haka ruwan zai sauka sannan ƙasa ta yi tsawa idan ta tsage za ka je ka sa ƙwaya ka san yadda ƙwayar ta zamana ba wace tafi da ita dukka wannan abu baka da masani a kai sanan ne abincinka zai koma an yi ka daga ruwa sannan kuma da ruwa kake rayuwa sannan kuma saukar ruwan shine arzikinka me yasa sau tari in ruwan bai sauka ba muke komawa muna neman Allah subhanahu wata'ala ya bamu ruwa saboda ba za mu iya rayuwa ba ruwan ba da zaran damuna ta kai lokacin da ya kamata a ce ta kankama ya zanto ba mu ga ruwa ba to shi kenan sai a fara magana ana jin akwai shekarar da ɗaya daga cikin jihohin nan namu na wannan yankin gwamnan jihan ya ba da daman cewa kafin a fita ofis a je a yi salatu listisqa sallar roƙon ruwa sannan a dinga rizumin ofis goma a ɗaya daga cikin jihohin nan namu an yi haka saboda abin ya riga ya kai a don haka sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna maka cewa hatta abin da zaka ci ma ba a hannunka yake ba وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم دبة دقة بعد kai ba kai kake da arzikinka ba Allah subhanahu ta'ala shi zai baka don haka zafinka ga nema ba zai sa ainihin ka samu ba zamanka kuma a baya ba zai sa in arzikin an ce ya zo ba kuma ya ƙi zuwa ba wannan duka yana wurin Allah subhanahu ta'ala a don haka sai ce wal an'ama khalaqaha dabbobi na ni'ima kamar yadda na fara bayani jiya in an ce raƙumi misali a ce taguwa in an ce bunsuru a ce akuya in an ce misali saniya a ce sa in an ce rago a ce tinkiya waɗannan ana kiransu dabbobi na ni'ima ana kuma kiransu na'am duk gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta muku su lakum fiha dif'un a cikin su gare ku kuna da abin dumama jikin ku in an ce ad-dif'u wato abin da zai dumama muku jiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a can wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta wa min ضعنكم wa إقامتكم wa ash'ariha asasa wa أساسا ila إلى dukka gaba daya. babu wani abu wanda ke jikin dabba face akwai amfani ga bil'adama ana fahimta lakum fi hadifun kuna da abin ɗumama jikinku a cikin waɗannan dabbobi wa manafi'u kuna da wasu abubuwa na amfana daban wa minha ta'kulun sannan kuma daga cikin wannan dabba kuke ci idan ka koma malamai misali kamar imamu mujahid radiyallahu an yace abinda ake nufi da dif abin ɗumama jiki anan yace libasun yunsak akwai wato tufafi da ake sakawa dan zaga kama akwai dabbobin da akan yi rigunan sanyi misali ai kaga idan ana sanyi ka ɗauki suwaita kasa kasa don ka ji menene ka ji dimi don haka kuna da abun ɗumama jikinku daga ainihin dabbobi abinda imamu mujahid ya faɗa kenan libasun yunsak wa minha markab daga cikin dabbobin na akwai waɗanda ake hawa su zaka ga in dai hawa ne Allah subhanahu ta'ala ya yi suna a hausu walaban daga cikinsu akwai waɗanda ake tatsan nono walah sannan daga cikinsu akwai waɗanda yake kuma ana ci wasu a hausu a ci wasu kuma hawansu ake ba a ci wasu kuma a yi amfani da su wurin huɗa dukka waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya ba ku su ne ba dan sharholiya ba sai dan ku nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala da waɗannan ni'imomi ku tsaya ku bauke su amma sai mu muka canza abin gaba daya Allah zai baka ni'ima maimakon ka tsaya ka gode masa da wannan ni'ima sannan ka nemi taimakon Allah da ni'imar ka bauce sa sai kuma ka sauya ka koma kana fito na fito da Allah subhanahu wataala Imam Qatada yace radiyallahu an lakum fiha libas a jikin dabbobin nan kuna da suturu da kuke samu wa manfa'a kuna da abin amfanuwa wa bulgha sannan kuna da guziri wanda yake misali kamar yadda aya ta gaba za ta mana bayani akwai tafiyar da kai in an ce kai ba za ka iya ba amma dabban nan da daɗi ba daɗi da wahala babu wahala ba ta da bakin da za ta iya ce maka na gaji ko ina jin yunwa ko ina jin gishi babu kuma za ka ga duk da haka ɗin ba kasafai muke mu'amalantan dabbobin nan da tausayi ba bayan kuma hadisi ya tabbata idza qataltum fa ahsinul qitla in kisa za ku yi to ku kyautata kisa wa idza zabahtum fa ahsinu dhabha in yanka za ku yi to ku kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih dhabihata Mutun daga cikin ku ya wasa ainihin wukarsa domin ya hutashe da ainihin abin yankansa amma zaka ga galibi garurukan mu na musulmai ba mu da irin waɗannan tausayi na dabbobi sai a ɗauko dabba sun daga illela tsaye wuyanta a shaƙi ko kuma a ɗaure an haɗe ta wuyanta amma tun daga illela wuyanta na nan direction ɗaya ba za ta sauka ba sai ta kawo zango za ka ga in aka kawo ta aka kwanke ta ɗin ba ta iya tashi saboda jini bai kewaye jikinta ba to kai in aka amka irin wannan ɗaurin kana gaya za a yi ko kuma a ɗauro wata kan wata musulunci bai da wannan ba akwai wani mutum a germany bature ne ya zo wani zubin sai ya ga kawai kwaɗi sukan fito su shashanyu akan kwalta motoci na markaɗe su sai ya tsaya yana binciken menene ke sa kwaɗin nan ke baro ruwa suna zuwa titi motoci na kake su tunanin shi kawai tausayi ya kama shi kuma ba musulmi sai ya fahimci cewa wato ruwan lokacin sanyi yakan yi sanyin da ba su jin daɗinsa suna neman hantsi su ɗan sha rana to in the process in sun fito shan wannan ranan sai motoci su makare su Shi ne ya je ya tafi majalisa ya rubuta sai aka zo aka sa hita cikin wannan ruwa ya yi sabin rayuwa kaga wannan wani abu ne mai kyau wanda bai kallon alƙibla shi ya wannan tunato mai kallon alƙibla kuma mu ba haka muke ba ko kuma a zo a ɗauko dabba wacce yake misali in ta shura sai ta yi sakan kusan talatin sannan ta sake shurawa ta riga ta haɗa kayanta gaba ɗaya ana sauri da ita a cikin amalanke za a zo a yanka wa mutane a saida shi dai kada ya asara ba kuna ganin su ba to duk ba haka ya kamata a mu'amalanci da ba yanzu in kuna bin labarai sosai a turai akwai kungiyar da yake yadda ka san ana da kungiyar kare haƙƙin bil'adama akwai kuma kungiyar kare ainihin dabbobi ba ku taba jin su ba su in ka tsaya kama dabba abinda ba haka ba ana iya kai ka kotu a ba ku ji matar da aka ɗaure ta a kotu ba saboda kyanwa wannan duk musulunci ne ya zo da waɗannan abubuwa ga hadisai duka an karantar da ku ko baka karanta ba ka ji malamai sun faɗa mata ta shiga wuta saboda kyanwa mata ta shiga aljanna saboda kare wannan matar karuwa ce amma saboda yadda ta kula da karen nan ta shi ruwa Allah subhanahu wata'ala ya mata gafara wancan matar kuma ba karuwa ce amma ta shiga wuta saboda kyanwa ta daura kyanwar ta gana mata azaba ba ta saki kyanwar ta ci abinci ba sannan ita bata bata abinci ba to mala ya kake da tunani dole tunanin mai canza musulunci ya riga ya kawo mana komai a cikin dabbobin nan akwai abubuwan da kuke amfanuwa sannan kuma akwai abin da kuke ci abdurrahman bin aslam bin zaid radiyallahu anhu yake cewa akwai alluhuf daga cikin ainihin dabbobin nan kuna da abin da kuke samu na mayafai allati ja'alaha Allahu minha wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku za a zo a haɗa fata da fata a gyara a haɗa sai kaga an yi ainihin abin shimfiɗa bargo ne a'a zanin gado ne a'a zanin mayafi ne dukka waɗannan abubuwa ana samu daga cikin irin waɗannan dabbobi don haka ashe kenan bai dace a ce ana gallaza ma dabbobin nan ba bai dace a ce ainihin ana wulakanta su ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah subhanahu wata'ala shine ya sanya muku dabbobi ya fasa su gida guda biyu akwai waɗanda kuke hawa sannan kuma akwai waɗanda ainihin kuke ci zaka ga idan bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana dabbobin akwai dabbar da ba za ka yi kusantanta ba ana fahimta a walam na anna na lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa ya yakulun yanzu misali kamar raƙumi raƙumi idan in ya riƙa wuta yake fitarwa daga bakinsa sannan ka duba Allah su ta'ala ya buga mana misali da raƙumi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat ka duba raƙumi raƙumi wata duniya ce musamman mai zaune yana iya shan ruwa kusan rabin drum ko kuma drum dan yana ma da rizabuwa sai kuma ya sati bai sha ruwa ba sannan yana iya tafiyan sati ɗaya bai koka maka ba in ya riƙa ya riƙa in ya buɗe maka baki sai ya fesa maka wuta amma ka duba ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya huwa wa ɗan adam shi saboda kai kai ne fiyayyen halitta a wurin Allah subhanahu wata'ala fiye da waɗannan abubuwa wa laqad ramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila ka duba kaga raƙumin nan zaka ga duk girman sa duk tsawon sa sai ka je ka ga ɗan yaro ya riƙe ta yana jan sa kuma yana biye da shi ba haka bane zai kai shi mayanka ya san mayankan za a kai sa a kai shi a ɗaɗɗaure yana tsaye a tsire shi yana kuma tsaye babu wanda zai huwace wannan in ba Allah subhanahu ta'ala ba don haka ashe waɗannan ni'imomi da Allah ya bamu za mu ci za mu sha za mu samu sutura daga gare su to abu ne da ya kamata mu gode ma Allah subhanahu ta'ala kuma bai kamata a ce wato muna gallaza mu ainihin waɗannan dabbobi ba wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin in bacin yahuwa ce da yaddansa da amincewarsa mu ba za mu iya su ba ba ka ganin wasu dabbobin ma misali kamar hatsaliban dabbobi irin kamar zaki da musa sai ka ga dan adam ya kamo su yana kura misali ya je shi ya san yadda zai ya kamo ta kuma ya shigo gari da ita ya dinga wasa da ita ana fahimta to dole ne waɗannan dabbobi za ka dinga ji misali in kai ka ji yunwa ya kake ji in ka ji kishi ya kake ji dukka dabbobin nan da kake gani wa ma min dabbatin fil ard wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsaluk yadda kaga mu muna ji in namu bai da lafiya hankalinmu ya tashi misali su ma dabbobin haka suke in namu ya rasu hankalinmu ya tashi su ma haka suke akwai wani lokaci da nake kewan raguna sai wani rago ya mutu a ciki dabbobin gaba ɗaya suka suka tattaru kai dai in kaga fuskokinsu kaga tashin hankali ba za su iya cewa mun rasa ɗan uwa ba amma suka kewaye shi suka yi da'ira suna kansa kamar za su ce zo ga ɗan uwanmu duba mana shi ko bai da lafiya ne ko ya rasu abin sai ya baka tausayi to duk irin yadda kake da tunanin kana jin zafi dabba ma ka take ji yadda kake tunanin kana jin daɗi dabban ma ka take ji saboda ta san me shi ita dabba inda bako zai shiga sai su koma su tattare su dunkure amma kai mai shi sai kaga ana kara kaina su yi can su yi nan saboda sun san kai ne kake ba su abinci to waɗannan dukka gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana su ne domin mu gode masa a kai ni'imomi ne kaga ai sai dabbobin ya kasa su daban-daban akwai waɗanda bai yadda a ci ba akwai waɗanda kuma ya yadda a ci kamar yadda aya za ta mana bana walakum fiha walakum fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi fiha jamalun a cikin waɗannan dabbobin wato kuna da abubuwa na sha'awa na kyau da ƙawa da ado yaushe haina turihun a lokacin da kuke dawo da su daga kiwo wa haina tasrahun da kuma lokacin da kuke fitar da su zuwa ga kiwo in an ce saraha ya fita kiwo in daga kalmar rawah raha ya dawo ya ruhu yammaci yana dawowa wato a lokacin da kuka fitar da dabbobin nan zuwa ga kiwo za ku gansu zan sha'awa akwai wani abu na kyau a jikinsu akwai wani abu na ainihin daɗi da annashuwa sannan lokacin da suka dawo daga kiwo haka shi ma akwai abin kyau a cikin duk mutumin da ya kalle su malamai suka ce idan kuka duba anan za ku ga ai fitar da su kiwo shine farko sannan dawowa amma Allah subhanahu ta'ala sai ce a'a adon dabbobi da kyau cikinku ya fi kyautatuwa lokacin da suka dawo kiwo sannan kuma sai ya ambaci fitansu sai malamai suka ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da dawowansu kiwo akan fitansu kiwo saboda lokacin sun je kiwo sun ƙoshi sun yi ɓulɓulɓul za ka gansu ko tafiya kake a mota ko a mashin idan ka ga saniya ko rago ya ƙoshi sai ka ce kai ji wani ƙosashen rago ko ba haka bane ka ji wata saniya lafiyayya kosassa sai ka ga akwai wani abu na kyau da sha'awa don haka ya sun fi kyan gani a lokacin da suka dawo kiwo fiye da fitarsu ana fahimta ya tabbata a cikin hadisi da ibnu majah ya rawaito daga aliyu radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a fita kiwo kafin rana ta fito wato an fito in za ka ɗauki dabbobinka zuwa kiwo an fito ka bari sai rana ta fito ana fahimta to mu je malam Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da mana bayanin ni'imomin da ya mana, wa tahmilu atqalakum waɗannan dabbobin sukan ɗauki kayan nauyinku ila baladin zuwa ga wani gari akwai daga cikin malamai da suke cewa makka amma magana mafi rinjaye wato sukan kai muku kowane gari kowane irin gari ne dabbobin sukan ɗauki kayan nauyi lam takunu balighi ku ba ku kasance masu isa zuwa ga wannan garin da dabbobin za su ba illa bi shaqqil anfus face da tsananin wahala da jikin goshi kuke isa amma dabbobin za su isa lafiya lau babu tashin hankali babu damuwa inna rabbakum lallai mahaliccinku la ra'ufun mai jin kai ne rahimun kuma mai tausayi ne yanzu misali zaka ga kaman jaki jaki sai ya kayan itace misali ana fahimta wanda yake kai mai shi din in an daura maka ba za ka iya dauka ba an tura wani hoto wato mutane da suke suke suke drilling suke gana ma dabbobi azaba bambu ne na ruwa irin wannan jarkoki jarkoki da ake sawa sun fi ashirin aka sa jakin shi kanshi da aka sa mai abin sai kawai saboda nauyin abin sai suka ɗaga yi sama <laughs> an fahimci abin da ke magana wannan amalan gen da ake sa abin ga aka sa aka loda aka loda saboda nauyin abin da kawai da abin sai shi ya ɗaga kawai na lilo don ba zai tafiya ba abin ya mishi yawa to mutane suna suna gana ma dabbobi azaba kwarai ba yadda za a yi kai ka ɗauki wannan wani ne iya magana yana cewa wala yuqimu ala khasmin yuradu bihi illa al-adillani ayru al-ahli wal watani هذا على الخصم معقول برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد yace abu guda biyu su ne suke ɗaukan ƙasƙanci a cikin al'umma da itace da kuma jaki shi jaki za a ɗaura masa kaya ba zai iya cewa kayan sun masa yawa ba ita ko itaciya za ka je ka sassaƙe ta tana hawaye amma ba mai cewa Allah wane ne ya karya ki kuma ya rauni ana fahimta to haka al'amuran suke za su ɗauka muku kayan nauyi da wasu abubuwa daban har ma ka ji cewa wani kaya sai amale ba ka ake faɗa ba a ɗaɗɗaura mushi kaya a ɗaɗɗaura sannan kuma kai ma ka hau kana tafiya ba ka tunanin kai in kai ne aka ɗaura ma wannan kayan ya za ka zamo kai kana kansa kayanka suna kai ba zai ce maka ya koka ba sannan kila ma wani bai damu da ya bashi abinci ba duka yana faruwa don haka waɗannan dabbobi rahama ce gare mu Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana idan ka koma cikin abin da ya shafi loga wurin ma'abutanta ashek yana da ma'anoni da dama abu jafar wato ƙari'ul madina shi yakan karanta bi fathi shi yakan ce wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqi akan ce shaqqu akan ce shiq wasu daga cikin malaman lugha suka ce kusan ma'anona ne guda daya da shiqqu din da shaq wato abubuwa ne waɗanda yake masu kama da juna don wannan na shiga cikin wannan wannan na shiga cikin wannan sai suka buga misali da faɗin wani wa bi ibilin yas'a wa yahsabuha lahu akhi nasabin an shaqqiha ko kuma an shaqiha wa obo idan aka ce shaq ko kuma shaq yana ɗaukan ma'anoni da dama daga cikin ma'anan wato shine tsanani lam takunu balighihi illa bi shaqqi bi ma'ana al ba ku iya isa wannan garin face da tsananin wahala ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu ashaq ko kuma ashaq yana iya ɗaukar rabi zaka ce misali shaqaqtuhu shaqqain ko kuma hu shaƙain na tsaga abin gida biyu ma'ana ta biyu kenan sannan shek wato sunan wani fitaccen boka ne gabanin zuwan musulunci ya zo an ce shi komai nashi ɗaya ɗaya ne ana fahimta idon shi ɗaya ne ke aiki hancin ma ɓarayi ke shaƙa bakin gefe ɗaya ke aiki wato komai na nan dai guda ɗaya shi ke aiki can ɗin babu shi za ake kiran shi shek wato ɓarai sannan shek yana iya ɗaukan bi ma'ana shaqiq ɗan uwa da kuke uwa ɗaya uba ɗaya wannan duka laraba sun san wannan sannan ashaq yana iya ɗaukan nahiya fil jabal wato wani gefe ko kusurwa a gefen dutse cikin ma'anansa duka yana ɗauka sannan ashaq wato yana iya ɗaukan gefe har wa yau kamar yadda umrul qais ke cewa idza ma baka man khalfaha sarafat lahu bi shaqqin wa tahti shiqquha lam yuhawwali to amma abin da ake nufi anan wato ku ba ku isa ku je wannan garin ba face da tsanani da jiɗin goshi da tsananin wahala amma dabbobin nan suna tafiya da ku ba tare da damuwa ba za ka ga misali kamar garurukan da babu ruwa misali akwai wani gari da na gani nan jigawa ne ko ko zamfara ne wani wuri da na ga ana hira da mutanen wurin ba zan iya suna wani gari ba ne tafiya ce suke yi ta kai kusan kilomita talatin da biyu sannan kakka so ka ga kun san akwai wai ranar ruwa ta duniya ko kun san akwai wannan rana wanda dama walan tarda an kal Hudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu an sa mana rana rana rana daban-daban akwai ranar ruwa akwai ranar menene akwai ranar waye to ranar wannan ruwan an bi wurare haka ana bi ana bi sukan yi tafiya ya danganta da irin nisan ka shi dattijo yakan ce suna tafiya misali kamar takan kai kilomita talatin da biyu. akan jakuna ko kuma akan raƙuma kar ka so kuma ka ga ruwan domin wani yakan baro gidansa tun uku ya zo wurin da asuba wani ya baro ɗaya ya iso da asuba sannan ruwan ana kwalfa kai idan ka zo za a jira ka idan aka jira ka ka ɗiba sannan wannan ɗiba in dai ka zo tun da safe to ba za ka koma gidanka ba ƙila sai bayan la'asa. ana fahimta to abin da nake so in nuna kaga a kafa in wannan tafiya za ka yi kilomita talatin da biyu misali za ta kai kamar daga nan zuwa ina misali in muka ce zariya muka nufa ko kuma kano jagi to za ka tafi a kafa ka je ka samo ruwa ga jakunan nan an zo da su a ɗaɗɗaura musu a ɗaɗɗaura sannan in sun gama a koma da su to kaga dabbobin nan ta kowane irin yanayi idan ka koma rahama ce ga bil'adama yanzu misali za ka ga masu dabara suka yi ta mai kwalmin idanu za ka ga wani yanzu ya ji ya sa ‘yan kajinsa yana dakon sallah saboda ya san ci ake misali ana fahimta wani kuma ya ɗaura ragonsa misali yana dakon sallah shi ma saboda ya san me ci ake yi to dabbobin nan ana cin su ana amfanuwa da su ana tatsan su babu kuma abin da ba a samu daga cikin su na amfani wani kuma ya kiwata ya tsere ya samu kuɗi ba haka bane don haka wa tahmilu asqalakum waɗannan dabbobin suna ɗaukan kayayyakin ku na nauyi ila baladin zuwa ga wasu garuruka lam takunu balighi wanda baku kasance masu isuwa zuwa ga garurukan ba illa bi shakkil anfus face da jidin goshi da tsananin wahala inna rabbakum lalle mahalicinku la raufun mai jin kai ne rahimun kuma mai tausayi wal qaila daga cikin dabbobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ga ɗan adam ya ce walkaila akwai dawakai walbighala da alfadarai alfadari shine idan jaki ya haɗu da doki akan same sa dabba ce wacce ita ba ta kai ainihin doki ba amma ta ɗanɗaren majaki ita ake cewa alfadari za ka ga ruwa biyu gare ta lokacin da doki ya tasan majaki to shine ake samunta bai kai doki bisa ba amma ya ɗan ɗaran majaki wal bighala da alfadarai wal hamira da kuma ainihin jakuna jam'u himar litarkabuha Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace muku sune don ku hausu wa zina sannan kuma ku yi ado ana fahimta za a hausu kuma za a yi hado wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ma halitta abinda ku ba kuma sani ba malamai suka ce abin da ake nufi da abin da ba a sani ba a nan wato shine a cikin gidan aljanna saboda misali kaga ga kifi Allah ya baka dama ka ci sa, ga naman kaza ga na rago ga na sa yanzu misali kai idan za a tambaye ka tsakanin waɗannan nama misali na rago da na sa da na raƙumi da na kifi da na kaza wanne ne ya fi daɗi ko da a cikin miya na kaza mun yadda da wannan magana ittifaqi naman kaza fi dadi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yakhluqu ma la ta'lamun yana kuma halitta abinda ba kuma sani ba cikin gidan aljanna kamar yadda Abu Ja'far ya faɗa cikin tafsirin sa rahmatullahi alai domin ya tabbata a cikin hadisi a cikin aljanna akwai ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at akwai abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar tunani bai taba gilmo ma zuciyar bil adama ba to in har misali an gyara maka kifi ka ci ka ji daɗi an maka miyar kaza ka ci ka ji daɗi a'a na rago a'a na raƙumi a'a na sa duka ka ji daɗi to wannan abin da kenan kake iya gani a nan duniya a kuma cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya tattali abin da ba ma wanda ya san menene shi ana fahimta malamai dawakai dai malamai wato sun tafi matafiya guda biyu kamar yadda za mu yi bayani da alfadari da jaki kaunan wahidan wannan ba a ke. shi ka ga wurare kamar nan Najeriya ma ana nan ana farautan duk mutumin da yake kokarin eh, abin nan yanka naman jaki ko kuma a kama akwai ɗaya daga cikin state ɗin nan namu nake dubawa a cikin eh, labari naman jaki suke yankawa suna kaiwa kasuwa suna sayar da mutane amma an kama su na eh an kama su to naman jaki da alfadari a wurin musulmi haramun ne yake shi kuma shi jaki wato Allah subhanahu ta'ala ya siffanta shi da sifofi mafi muni saboda in kana neman sakarar dabba jaki na ciki Allah subhanahu wa ta'ala na cewa masalul ladina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara misalin irin waɗanda ainihin aka ɗaura musu kayan littattafai karatu ga sunan su ne yahudawa amma ba su amfana da shi ba to kamar misalin jaki ne yana ɗauke da kayan littattafai amma bai san abin da yake ɗauke da shi ba kaga ba wanda zai wannan in ba sakare ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsawata mana yace waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul amir babu sauti mafi muni a wurin Allah subhanahu Ta'ala sama da sauti irin na jaki shi yasa kullum ko magana za ka yi sai ka yi ta cikin lumana ka yi ta cikin sani ka yi ta cikin yakana saboda daga sauti to koyi ne da jaki ana fahimta to sai doki doki malamai sai suka tafi matafiya guda biyu shin ana cin doki ko ko ba a ci ina ji wasu shekaru a baya za su kai biyar ko bakwai ko an taɓa samun su al'umma suka yanka doki duka garin ya ɗauka a nan kaduna yanka ko sai nake kama a jos ne ok sokoto ne zariya ma yanka ok na'am na'am to ana cin doki jama'a ko ba ki in ba ce ana ci na son ka kare min kanka yan ka ce ba a ci kuma to shi ma ina son na bukata abin ga amma mu zahirin mu muna ci ko ba mu ci ba mu ci ina da wasu ɗalibai haka daga ƙasan kirgistan wato ƙasar da ta fashe daga jikin roshiya daga cikin irin kazakistan tajikistan uzbekistan din nan tataristan irin waɗannan sansan ɗin misali su ma suka fanɗare sai ce mani ai su suna cin doki suna shan nonansa sai nace a ah, me yasa kuke cin doki kuke shan nono yace ai in kana cin naman doki kana shan nono daga cikin fa'idodin da kakansu kakannin suka gaya masu ba za ka tsufa da wuri ba sannan karfi za ka yi da kaga dokin <laughs> ana fahimta to abin da ya gashi nan yanzu mu za mu ɗauki abin ne bisa ga nassi na islama ba wai shaci faɗi ba domin shari'a saɓanin hankali ana fahimta shi yasa aka ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi duk abinda baka sani ba ba jayayya zaka yi ba sai ka tambaya ka ce shari'a ya abun yake an fahimta doki shi aka fara ambata a cikin wannan aya wal khayla dawakai wal bigala da alfadarai wal hamira da jakuna litarkabuha domin ku hauta wa zina sannan kuma da kayan kawa da ado kai wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala ma yana halitta muku abinda ba ku sani ba Imam Qatada yace radiyallahu an ja'alaha litarkabuha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dawakai da alfadarai domin ku hau waja'alaha zinatan lakum kuma ya sanya don ku kawa ku ado ai zaka ga in za a yi hawa wani dokin aka yi mishi wani irin ado abin sai ka ganshi zai sha'awa ana fahimta to a ya zo daga cikin abin da malamai suka faɗa akwai imam malik da imam al-hakam suna cewa luhumul khayl haram cin naman doki a wurinsu haramun ne fi kitabillah a cikin littafin Allah shi imamul hakam ya kafa hujja da wannan aya sai karanta wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha yace da dawakai da alfadare da jakuna Allah subhanahu ta'ala ya muku sune domin ku hausu sannan ku yi ado sai ce to da nassin wannan aya doki ni abinda nake fahimta a wuri na imamu hakam wato haramun ne wannan kuma shine ra'ayi irin na imamu malik radiyallahu an to amma malamai sai suka maida da shi imam hakan martani cewa a'a babu haramci a cikin wannan aya don aya cewa ta yi da dawakai da alfadarai da ainihin jakuna a hausu ai ado amma kuma babu inda aka ce kar a ci sai dai in an koma ta wani wuri can kamar hadisi an samu amma zahirin madarar ayar babu inda ya nuni akan haramci ana fahimta to sai wasu malamai kamar irin su imamu shafi'i da imam abu hanifa rahmatullahi alaihim suka ce idan zaka ci doki ka ci halali ne yadda zaka kwashi rago yadda zaka kwashi sa yadda zaka ci kifi ka ci kaza to haka kuma cin naman doki ya halatta ka ci ana ko fahimta malamai to daɗin abin kasan komai dole za a samu dalili mecece da hujjar ku da yasa kuka yi wannan magana ya kai imamu shafi'i da abu hanifa suka ce dalilin mu babban malaminmu mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda zai yi koyi da shi zai yi sai dai kuma in kai dan tawaye ne saka ƙirƙiri aikin ka daban ka fita sahunsa ana fahimta sai yace an samu daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma hadisin da ainihin Bukhari da Muslim suka rawaito wanda mu dinnan ba mu da sama da su ahlus sunna yace نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر ya hana mu muci naman jakunan gida amma wa adina fi luhumil khayl amma ya mana izini ya ce muci naman dawakai babu laifi amma abin nan jakuna na gida su ne aka ce kada mu ci su suna ɗauke da wasu virus da wasu cututtuka da kaza amma dawakai annabi alaihi salatu wasalam ya mana izinin mutunaman doki yau fa karatun za a ji sabo <laughs> ana fahimta sannan imamu ahmad bin hanbal ya rawaito a cikin musnadinsa rahimahullah har wa yau daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma yana cewa zabahna yau khaybar al-khayla wal bighala wal hamir jabir yace ranar khaybar khaybar wani kauye ne tsakanin makka da madina wanda dandazan maguzawan yahudawa suke a cikinsa. annabi sallallahu alaihi wasallam sai farmaki wannan kauye ya yake sa da aka zo aka yi yaƙin aka ci garin aka buɗe shi da jagorancin ali radiyallahu an sai inji jabir radiyallahu ya ce sai muka yanka doki muka yanka alfadari muka yanka jaki dabbobi nawa kenan waɗanda yake kuma su ne ƙur'anin a kawo su anan ko wal khayla wal bighala wal hamira to su muka yanka fanahana rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya hana mu anil bighali wal hamir yace kar ku ci alfadari kar ku ci naman jaki yanzu kaga cikin uku an fidda guda nawa guda biyu saura guda nawa walam yanhana anil khayl amma kuma bai hane mu mu ci naman doki ba to shi wanda ya ce cin naman dokin bai halatta ba sai ce a'a wannan ana kiranta qadayal ashkhas wal ahwal a ƙa'ida ta usulil fiqh ita ce qadayal ashkhas wal ahwal la yuhtaju biha in abu ya same ni ko kuma ya same ni a wani yanayi na ko wani hali daban ba za a iya kafa hujja da shi ba a ce a'a ai wannan abu ya halatta ba misali kaman kai ne ka fita kana kan hanya iki ya dame ka kishi ya dame ka sai ka ga ruwa ya gilmo baka san daga inda yake ba baka san inda ya nufa ba baka san me ake a ciki ba shikenan sai kai bismillah ka kunkwada ruwan ka sha sai malaman su to kaga dalilin da yasa ka sha ruwa ai tafiya ce da kuma kishi ko to wannan ba zai zama hujja ka ce ai mutumin da ke zaune a cikin gida shi ma sai ya sha irin wannan ruwa ba domin mas'ala ce wacce ke qadayal ahwali wal ashkhas ta same ka a kuma wani irin yanayi na daban don haka la yuhtaju biha ba a kafa hujja da ita su waɗanda suka ce bai halatta a ci ba kenan dalilin da suka ce kenan saboda ai Jabir yana ba da labari ne akan sun tafi yaƙi ɗaya kenan radiyallahu an sannan Jabir yana ba da labari radiyallahu anhu akan halin da suka tsinci kansu don haka to sai kai ka kafa mana hujja da cewa cin naman doki ya halatta saboda wannan matsala ba a gida aka yi ta ba a waje aka yi ana fahimta sai su waɗanda suka ce to ya halatta a ci suka ce a'a to kuma da ku cikin kube ku ba mu hankalin ku na ai akwai wani hadisi da muslim ya rawaito rahimahullah daga asma'u diyar abubakar yar uwar aisha radiyallahu anhuma ta ce naharna mun tsire ana ahdi rasulillah a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farasan wani doki fa sai muka ci shi wa nahnu bil madina mu kuma a lokacin ba mun fita yaƙi bane ba muna kan tafiya bane muna ina ne jama'a muna cikin garin madina to kaga ashe ku da za ku ce wancan magana ai saboda tafiya ce misali to yanzu wannan hadisin ya tunkuɗa wancan hujja ta ku tun da gashi a cikin garin madina suka yanka dokin kuma suka yi farfesu suka kwashi ainihin sanwa malamai ana fahimta sannan imamun nasa'i radiyallahu an ya sake rawaitowa har wa yau daga jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma yana cewa shi jabir at'amana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma khaybar luhum al-khayli wa nahana an al-umur annabi alaihi salatu wasalam ya ciyar da mu da kansa ranan khaybara naman dawakai amma sai ya hana mu ci naman jakuna yace doki in za a ci a kwashe shi duk irin yadda za ka sarrafa ko ka yi farfesu ko ka kyafe ko a gasa ko a yi tsire ka ɗiba abinka amma naman jaki yace kada a ci ana fahimta sannan imamun nasa'i har wa yau rahimahullah a sunanul kubra nasa ya sake rawaitowa daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma yace kunna na'kulu inji jabir mun kasance muna cin luhumal khayl naman dawakai ala ahdi rasulillah a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna cin naman dawakai to kaga da wannan hujjoji yanzu misali in ka samu dokinka ana fahimta ka kyafe ka gyara ka ki duk wanda ya maka magana kamar shi bulala da dalili ga dalili kana da ji shi sa imamul qurtubi mai jami'ul ahkam jami'ul ahkam alquran quran yake cewa as-sahih shi ma ba malike ne ɗalibin imam malik ne amma ya saba ma matafiya ta Imam Malik radiyallahu anhu a wannan tafiya yace as-sahih zance mafi inganci alladhi yadullu alaihi an-nazar wal khabar wanda dubi da kuma hadisi yake nuni jawazu akli luhumil khayl ya halatta a ci naman dawakai don haka an za mu samu wani misali mai dan hali ya kawo mana dokin ni sai ya gaice ni sai in yi bismillah in yanka a matsayin liman in ka jama'a ce to yanzu ga wancan yanka da aka yi na shekarun baya akwai dalilin hayaniya a akwai rashin karatu <laughs> ana fahimta malamai to duk abu idan ya zo kafin ka zo ka yi diran mikiya ka yi bincike ka ga meye aka ce yaya abu yake ana fahimta to amma galibi abin da muke yi kawai sai mu zo mu san ma abu fafa ba bincike ba karatu ba sani kawai sai inda kake tsayawa ni dai abin da na sani a to abin da ka sani ba wani kuma ana fahimta malamai don haka abin da muke iya isuwa gare sa da alfadari da ainihin jakuna wannan haramun ne ba a kinsu amma doki wannan ya halatta da nassin hadisai ingantattu waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu dasa aya anan malam ya ce lokaci yayi idan Allah subhanahu ta'ala mana arare zuwa gobe za mu tashi akan aya ta tara insha Allah a gabani a fara karanta tambayoyi muna nan dai muna bayani akan wato tallafi na marayu da muke gabatarwa sannan kuma da kuna nan da masu saurare sha Allahu idan lokacin fidda zakkan kono yayi mukan ansa muna baiwa ainihin waɗannan marayu to bana ma sha Allahu muna so duk wanda Allah ya bashi dama ya fitar da zakkar konan to ya kawo ma ainihin malam abubakar mai wankin hula makwacin masallaci akwai wani abubakar omar ya tura da naira ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi akwai wani adamu muhammad shi cikin tallafin marayu ɗin ya tura shi ma da naira ɗari biyar ga account ɗin kamar da muka yi bayani account name na marayu ɗin shine sabon gari almajma'ul islami sabon gari almajma'ul islami sannan account number shine 1021 534325 account number ɗin shine 1021 534325 bankin kuma shine UBE Allah ya bada iko a taimaka sannan mun yi bayanin littafi na kurame da muka yi magana wanda malam Umar yake nema ko dai a nan ko 'yan uwa masu saurare abin nan bayin nan Allah ɗin nan su masu zame larabawa domin duk wannan sign inda da kuke gani turanci ne ba wani yare ba ne turanci ne to ana so su masu zamo larabawa don haka ana bukatan waɗanda za su taimaka wurin buga littafin nan ba kuɗin za ka bada ba littafin za mu baka duk wanda ka sani ka ko wani firinta kai ka yi tsada da shi mu dai muna so kawai Allah ya sa a cikin ma'aunin ka littafin muke da bukata ne babban damuwarmu Allah ya ba da iko a ansa wannan kira na'am to babu laifi idan ya zama na cewa sun fi waɗanda suke kusa da kai buƙatuwa babu laifi kana iya ba su akwai wani bawan Allah yanzu ya tura da naira dubu goma cikin tallafin marayu sunan shi baba gana a baba gana ya tura da dubu goma yanzu nan sannan akwai wani bawan Allah Ahmad Aminu shi ma ya tura da dubu ɗaya muna fata Allah ya saka musu da alkhairi har wayo akwai wani bawan Allah Siraj Muhammad shi ma yanzu nan ya tura da naira dubu ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi na'am <laughs> to Allah ya shirye mu gaba daya a riya aiki ne mummuna wacce kuma take bata aiki kuma shirka ce kamar yadda hadisi ya nuna don haka in ma ka fara aiki kaga cewa riya za ta shiga ciki kai hakuri haƙuri da aikin ka bashi saboda za ka zo Allah subhanahu wa ta'ala zai turke ka na alkiyama zai ce waye ya aiki don wani ba ni ba to ka tafi wurin waɗanda kai aikin don su ka je su biya ka shi sa har kullum ake cewa ɓoye alkhairi in tubudu sadaqati fa ni'mahi amma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum duk aikin da zaka yi na alkhairi in ba ya zama abun ya ya ku ake bane ya fita to kai kokari ka boye shi ya fi girman lada shi yasa daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar inuwa kamar da zuwa cikin sahih sunan mutumin da zai dauki sadaka ya bada da damansa hagunsa ma bata san ta baya ba don haka Allah ka tsare mu daga riya Allah ka ba mu yi dan Allah akwai wani bawan Allah Jibrin Mubarak ya tura da dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Abdul Basir Jabir shi ma yanzu nan ya tura da dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Muhammad Harun shi ma yanzu ya tura da dubu ɗaya muna fata Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai Haruna Ibrahim shi ma yanzu ya tura da dubu ɗaya muna fata Allah ya saka masa da alkhairi na'am to irin wannan wani ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulallah ina son in yi aiki kuma in an yabe ni nima ina jin daɗi aya ta saukafa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada amma idan dan mutane kana aikin alkhairi kai ba kai dan a yabe ka bane ba kuma ka jin wani abu dan an yabe ka su dai suna faɗa anan sai to wannan bushara ce magaggauciya ga mumin kana aikin ka kawai sai mutane suna faɗin alkhairin ka to wannan bushara ce magaggauciya ga mumini cewa insha Allahu ana kyautata masa zartan ya samu karɓuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala don haka ba laifi bane ya tabbata a cikin hadisi akwai mutanen da daga cikin bayin Allah waɗanda in an gansu akan tuna Allah to sai kai fata ka zama cikin wannan amma da ka ji an yabe kan sai ka ce a'udhu billah ka yi kokari ka bar wannan wurin in ma magana ke ka canza domin gudun kada ya shiga ciki na dukka abu ɗaya ne in kika ji ko kaji an ce wanka a musulunci to shi ake yi a janaba shi ake a biƙi haihuwa kenan shi ake al'ada shi kafiri yake in ya musulunta wato shine mutum yake yi in ya shiga makka kai inda kaji an ce wanka wanka to wannan shi ake magawa kuma wato wankan da kake ta janaba irin ta ce ake wa ainihin gawa in kaji an ce wanka a musulunci to ba wani sai shi ana fahimta da plan wata wanda yake ba sabulu ba soso wato shine ake a tareke na na, na? Eh, ce take bambanta wannan niyyar janaba wannan niyyar al'ada wannan niyyar biki wannan niyyar shiga manka wannan shiga musulunci wurin niyyar ne suke babantu amma wankan duka ɗaya ne na na'am <laughs> wannan hadisin ban dai tsaye a isnadinsa ba amma na ɗinɗani rashin ainihin ingancinsa amma zan bincika insha Allah an gano isnadi yadda yake amma na ɗanɗani rashin ingancinsa <laughs> eh to misali a hankali ɗan ruwa ya da ke ka mai kake a to ya kuma za ka je ka shiga ruwa ka yi mura ka ce ka za ka samu lafiya <laughs> na'am masuma to ya danganta masuma bisin ko ko a'a masuma bisot a ai da yake da hausa ni ina tantancewa ne shi ne kisan ba da ansa da sodun ne to babu laifi wurin azumi kenan ma'anan shi da larabci wurin azumi ma'anan shi kenan amma masuma bisin yana ɗaukan ma'anoni da dama wacce aka wa alama ko wacce aka sa wa guba ana fahimta ko wadda aka wa tambari shine ma'anar shi bisin to ban san kai wanne ne kake nufi ba to amma kuma duk dai menene ya zafi misali ga su Khadija misali <laughs> eh sai ka je ka hono ne da ba san ka ba <laughs> lokaci yayi <laughs> na to da mu da ke gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatunmu to Allah ya baka lafiya da kai da ire-iren kamar su lafiya Allah ya baku lafiya to Allah ya ji kansu da gafara mu ma namu iyayen Allah ka ji kansu da gafara Allah ka kai haske zuwa ga kabarin su duk waɗanda suka yi rashin iyaye a cikinmu maza ko mata Allah ka jikansu da gafara Allah ka haskaka musu kabarinsu Allah ka sadar da su da rahama waɗanda kuma suke da iyayen nasu a raye Allah ka sa su rabu da su lafiya kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani a cikin mu Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsugunan Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da matsugunan na nesa mu da na kusa Allah ka mai da kowa gidansa lafiya waɗanda ba shi yewa yawa Allah ka ba su abin biya 'yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ka yauka dukiyarsu waɗanda kuma suke zaluntan al'umma Allah ka shirye su sojojin ƙasar nan da suke fagen fama waɗanda suke aiki don ƙasa don 'yan ƙasa Allah ka taimake su Allah ka murƙushe musu waɗannan 'yan ta'adda waɗanda kuma suke haɗa kai da 'yan ta'addan Allah ka shirye su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka yi mana maganin su Allah muna roƙonka ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin ambaliya ka kare mu sharrin fari ka kare mu sharrin gobara abinda duk zamu iya Allah ka huwace mana wanda ba zamu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah kai mana maganin sa yan bindiga din nan da suka addabi mutane Allah ka shirye su in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne, Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan al'amari ko da kuɗi ko da lokaci ko da shawara ko da ƙarfi ko da wani irin taimako ne Allah ka shirye su in zai shiryu idan ba zai shiryu ba Allah ka ɗaura mishi abin da ba wanda zai yaye masa sai kai don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda yake nema mu lalace Allah ka lalata al'amarinsa kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ba kasan mu lafiya ka zaunar da mu lafiya ka kare mu daga cikin wannan tashin tashina shugabannin nan da ka daura akan mu Allah ka taimake su da taimakonka Allah kar ka su da dabarun su ya Allah waɗanda suke musu zagon ƙasa Allah ka ganar da su idan masu ganewa ne idan ba masu ganewa bane Allah kai mana maganin su don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah kar bar shi ya zauna lafiya Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan shugabannin nan Allah ka sa musu son talakawa mu kuma ka sanya mana biyayya ya Allah ka ba mu yara masu albarka masu amfani ga al'umma waɗanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfinmu ya ƙare muka gaza wanda za su ɗaga hannu su ce Allah ka ji kanmu in mun yi ƙaura Allah ka ji kan iyayenmu da gafara Allah ka haskaka musu makwancinsu ya Allah ka haɗa su da annabi sallallahu a cikin firdausul a'la اللهم صل ali muhammad kama آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ali muhammad kama كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك